وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لا ربا وثلاثة يو ثلاثة goma sha tara da watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ɗaya. Allah subhanahu wata'ala muna godiya gare shi da ya ba mu ikon haduwa a raye da kuma tsawon rai har zuwa wannan rana musamman a cikin wannan wata mai albarka da wannan wata mai alhurma wadda Allah subhanahu wata'ala yake ninninka lada ga bayi sakamakon ɗan takaitaccen ayyuka da ya ba su ikon yi suke samun falala suke samun lada suke samun gafara suke samun rahama suke samun yantawa daga wuta zuwa aljanna wani abubuwa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace cikin lada allah ya sa muna daga cikin waɗanda suka samu dacewa da samun 'yantawa daga wuta zuwa aljanna a wannan lokuta masu muhimmanci masu albarka allah wani wata ala gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ya jikanmu ya jikansu ya 'yanta wuyayenmu da mu da su daga wuta zuwa aljanna Allah ya gafarta wa zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu da sauran musulmai baki daya muna karatu a cikin suratul takwir a mun shiga cikin ayoyin wannan sura wadda Allah subhanahu wata'ala yake magana akan ahwalul qiyama wato yanayi na tashin alkiyama da kuma yanayi na abubuwan da za su faru a lokacin jirkicewar al'amura wadda yake nuna duniya ta ƙare duniya ta zo ƙarshe haka a cikin waɗannan ayoyi muna ganin irin yadda allah subhanahu wata'ala yake bayanai da irin yadda al'amura suke da abubuwa na ban al'ajabi da tashin hankali da damuwa za su faru lokacin tashin alƙiyama suna kwata allah samu dace kafin mu shiga cikin ayoyin daga cikin tambayoyi da aka turo a dama ba kowace tambaya ce an turo ta ake karanta ta ba sai dai kawai a wadda ta sauƙaƙa insha Allah ta'ala daga cikin tambayoyin da aka turo wannan kamar misali yana cewa malam don allah tana da zunubi ta ce mijinta ne baya ciyar da ita baya ciyar da 'ya'yanta kuma ta ce ita take biya musu kudin makaranta kuma yana kiran ƙawayenta yana cewa ba ta da kirki tana aiki amma ba ta saya masa abinci kaga wannan wani abu ne wanda yake abun dubawa idan har abun da ta rubuta cewa daidai ne haƙƙin ciyarwa a kan miji wajibi ne miji ya samar da abinci ga matarsa daidai gwargwadon samunsa ba wai ya samu abun da ya karfinsa ba abun da ya san cewa iya gwargwadon arzikin da allah ya kore masa gwargwadon yadda ya dace ciyar da iyalinsa abinci kenan wajibi ne tufatar da ita daidai gwargwadon abin da allah ya hore mata haka wajibi ne sanar da ita addinin allah yadda ya zama wajibi a kan sai sani haka kuma wajibi ne ya sanar da ita haƙoƙin allah subhanahu wata'ala da kuma hukunce-hukunce na shari'a a lokacin da aka samu gazawa a cikin waɗannan ɓangare to za ka ga yanayin zamantakewa a aure yana samun matsala don haka ciyar da ita wajibi ne wannan haƙƙinta ne ko da tana da kuɗi ba haƙƙinta ne ta ciyar da kanta ba haƙƙi ne a kansa wajibi shi ya samar da halin da zai ciyar da ita ba ita ce za ta ciyar da kanta wai don tana aiki kamar yadda ta rubuta ba don haka yawanci wani sa'i akan samu irin wannan kuskure din mutum ya yi tsammanin wasu haƙoƙi nasa cewa mata ce za ta ɗau wannan ɗawainiyan ko don tana da kuɗi ko don tana samun kuɗi ko don eh, wasu dalilai ko ma don tana aiki tana samun salari yi wannan ba dalili ba ne na tafiyar da kanta ko ta ɗau ɗawainiyan kanta amma idan ta yi masa ihsani wasu abubuwa da ya dace ko ya zama wajibi ya saya sai ta ɗauke masa ta ce ita za ta sayi kaza da kaza saboda tana da hali to in ta yi wannan ta yi masa ihsani sai gode wa Allah subhanahu wata'ala sannan ita ma yi mata godiya amma in ba ka ba ba dole ba ne ya zamanto an tsora masa ɗawainiya wajibi ne a kansa ya samar da dukkan ɗawainiyar da ya ɗauka wallahu a'lam ma'ana cewa da yi ta yi zunubi a wannan ba maganin zunubi domin ba haƙƙi na wajibi ta aje ba insha Allah ta'ala haƙƙi na wajibi shine akan miji din yake da haka muna fatan wanda biya ya san irin haka ne dabi'unsa sai duba ya gyara saboda Allah subhanahu ta'ala ake tsoro kuma sannan dole za a koma gare shi kuma za a tsaya zai kuma yi wa kowa hisabi game da abun da ya aikata ya za ko surorin da muke karantawa musamman wannan sura da suke magana akan tashin alkiyama don mu ji ne mu tsorata mu kuma shirya mu ga cewa da ya dace ba mu je gaban Allah ranar tashin alkiyama da irin waɗannan zunubai din ko mun cuci a abokanan zama ko a mutum ya cuci iyalinsa ko ya cuci a makwabcinsa ko wani abu waɗanda suke abokanan zama duka wannan bai kamata mutum ya yi haka ba ya kamata mutum ya yi abun da yake eh, na wajibi a kansa tun kafin lokaci ya ƙuri wallahu alam sannan ɗaya na bayan wannan mai tambaya shi kuma cewa yi ba tambaya yi ba an rubuto na cewa mala a taimaka ɗan yi bayani ko nasiha ga 'yan uwa musulmai saboda ko ya rubuta sabida za mu shiga goman ƙarshe insha Allah ta'ala kuma ga halin da ake ciki na yanayi e lalle dukkan kowa kusan duk wani musulmi ya san cewa an doshi goman ƙarshe kuma an zo a babin darare kam yau za a iya shiga ko gobe an shiga dararen wato dararen goman ƙarshe na wata ramadan kuma dama dararensa su ne suka fi kowane darare mahimmanci wajen rikan gara ɓata a shi wannan wata ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaburar da sahabbai da ayyukan alkhairi da shi kansu sallallahu alaihi wasallam idan goman ƙarshe ta zo shadda mai izarahu wato yakan ƙara ɗaure wato lawurjansa ya domin ba don komai ba sai don ibada ya ƙara bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan da laluben daren lailatul qadr wadda yawanci an fi ƙarfafa yawaita tsammaninta a goman ƙarshe na wata ramadan a waɗannan darare na goman ƙarshe a lokacin ake laluben daren lailatul qadr wacce Allah subhanahu wata'ala ya ɓoye ta ya bar saninta gare shi subhanahu wa ta'ala kaɗai don ka lalle ne wajibi a kanmu waye ya ƙoƙari wajen ƙara himma da a ciyarwa na sadaka ne ko kuma wasu abubuwa da dai mutum zai yi na ƙarin ƙaruwar alkhairi da nau'o'i na ibada daban-daban waɗanda ake yin su a wannan lokuta musamman a waɗannan kwanaki guda goma da suka saura na wata ramadan to wajibi ne mutum ya zamanto ya yi himma iya wasa da kuma nisancan abin da bai dace ba muna fatan allah subhanahu ta'ala ya samu dace duk abin da allah subhanahu ta'ala ya raba a wannan darare da za a shiga allah ya kai rayuwarmu kuma allah ya ba mu nasara ya ba mu dacewa mu ci nasara a cikin waɗannan ranaku wallahu ala wannan su ne abuna bayanai da aka turo da tambayoyi da aka turo a daidai wannan lokaci waɗanda muka samu daman abunan karanta su wani ya yi tambaya akan istimna su na ga wannan sai je gurin malamai a insha Allah ta'ala za su masa bayani yadda ya kamata a wallahu alam mai wannan tambayar ya kamata ya je gurin malamai insha Allah su ya su sun sai su bayani a yadda ya kamata ya fahimta su fahimta babu ne wanda dole sai an yi maganarsa a cikin abunan eh, media ta yadda kowa da kowa ya ji wani bayani a kansa wanda bai ma san shi ba a sanar da shi amma shi tun da har ya kai ga saninsa to sai samu malamai a gefe sai su masa bayani Allahu a'lam insha Allah ta'ala mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin waɗannan ayoyi wannan ayoyi na suratu takwir tun daga aya ta ɗaya har zuwa wannan aya ta goma sha hudu daga ta ɗaya zuwa goma sha uku waɗannan zalla Allah subhanahu ta'ala yana faɗin maganganun da suke ba da wato tunani ga ɗan adam ya gane cewa tashin alkiyama ba ƙaramin aiki ba ne tashin alkiyama ba abun wasa ba ne tashin alkiyama akwai ɗawainiya a ciki tashin alkiyama akwai firgiti da tashin hankali da abubuwa masu rikitarwa da rikitawa da abubuwa masu taba tunanin dan adam wato a yanayi na tashin alkiyama don haka waɗannan abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya ambace su ɗaya bayan ɗaya su dishewar rana su tsinkewan taurari su tafiyan abunan duwar watsi ga duwar watsi sun tafi su yadda mutane za su wa manya-manyan mafi tsadan dukiyoyinsu su gudu musu su basu su yadda Allah subhanahu wataala ke maganan yadda za a taro baha'in dabbobi da dukkan sauran kwari da tsuntsaye da sauransu yaya yanayi zai zama idan an yi haka su yadda Allah subhanahu wataala yi magana yadda za a ga koguna na ruwa sun kama da wuta suna balbali idan haka ya faru yaya ake tsammani su bayanin cewa idan allah subhanahu wata'ala ya mai da rayuka ya kulla su ga ma'abutansu yaya yanayi zai kasance sannan da bayanin allah subhanahu wata'ala idan wato yarinya wacce aka binne ta musamman a al'adun larabawa tun a jahiliya suka saba yi sannan aka tambaye ta wani zunubi ta aka kashe ta Allah subhanahu wataala ya yi magana dai idan aka zubo da takaddi bayan Allah kowa ya karbi takaddansa ya ga irin ayyukan da ya yi Allah subhanahu wataala na maganan yaya mutane za su kasance idan wato aka yaye sama yaya mutane za su kasance idan aka rura wutar jahim yaya mutane za su kasance idan aka kusato da aljanna to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ce duk waɗannan abubuwa idan aka yi su alimat nafsun ma hadarat shine jawabu idza wato rai za ta san me ta halartar na alkhairi ko kuma sabanin alkhairi wannan shine abun da yake jawab na iza kaza iza kaza iza kaza sai Allah subhanahu wataala ce alimat nafsun ma ahdarat na lokacin ne rai za ta san me ta halarto ko me ta halartar na alkhairi ko kuma sabanin alkhairi wannan wajibi ne mu shirya domin kowace rai za ta ga abun da ta aikata kamar yadda Allah ya faɗi faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wanda ya aikata misalin zarra don kankanta na alkhairi zai ganshi ranar tashin alkiyama wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata wato misalin zarra na sharri shi ma zai ganshi ranar tashin alkiyama kaga ashe akwai bukatun mutane su me da hankali da cewa abin da suke yi na alkhairi ne domin komin karancin abin da mutum ya aikata in dai ba allah riga ya yafe wa mutum ba to fa mutum zai gan shi ranar tashin alkiyama yau mata zai da kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum allah nafsa Allah subhanahu wata'ala ke cewa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abun da ta aikata ta aiwatar na alkhairi muhdara halarci gashi nan Allah subhanahu wata'ala ke bari sannan za ta samu wa ma amilat min su'in kuma abin da ta aikata mummuna miyagun aiki shi ma ga shi nan halarce ta na bai na hawa bai na hu amadan ba'ida kai har rai za ta wayi gari tana burin da a ce tsakaninta da wannan mummunan aiki miyagun aiki din da ta yi da a ce mana tsakaninta da abun akwai wani wato tazara mai tsayi mai nisa saboda ba ta son babu wata rai da take so ta ga wani mummunan abu ya zo kusa da ita duk da cewa ita ta aikata mutum shi ya aikata ya san shi ya yi amma baya son ya ga an ce wane ga aikinsa ya ga wani mummunan aiki dan mutsu mutsu ranar tashin alkyama a mutum baya so shi ya yi shi ya aiwatar ya san abin da ya yi amma tabbas baya so a ce masa ga abin da ya yi waɗannan su ne Allah subhanahu ala ke magana don haka mun ji ayoyin Allah akwai da yawa daga cikin ayoyin alkur'ani da suke tunawa mutane irin waɗannan ahwal na tashin alkiyama ko suran take bayan wannan suratul infitar aga idan sama'un fatarat kaga wa idal kawakibun tasarat kusan iri ɗaya da wannan wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal quburu bu'thirat kaga shi ma sai aka yi jawabu idza idza dinna alimat nafsu ma qaddamat wa akhar idan abu kaza ya kasance idan Allah subhanahu wataala ya ce idan sama ta tsatsage ta keci ta rushe ta rushe rushewa aka ganta ga tanan sama tana rushewa mala'iku suna zubowa sannan idan abunan taurari suka dishe suka tsinke sannan idan abu ne ruwa ko guna suka zamanto sun fashe gaba daya dama Allah ne ya bar su a tare to idan suka zarce suka tsinke sai sai ambaliya ya zama babu su sun kafe gaba daya wajen biharu wajen biharu gaba daya a ce duk gaba daya su riga sun kafe babu abun da ya saura sun sun sun kare yaya mutane suke tsammani yaya mutane suke tsammani kuma me suke tsammanin zai faru to Allah subhanahu wataala wa idhal quburu bu'thirat ya mutane suke tsammani idan kaburbura aka babbago su kaburbura suna tsajiya suna babbagewa mutanen cikin kaburburan suna fitowa aka tada mutanen da suke cikin kaburbura kaburbura suka faffashe mutane suka fito yaya mutane suke tsammani to nan ma sai Allah ta alimat nafsu ma qaddamat wa akharat nan rai take sanin abun da ta gabatar na alkhairi da abun da ta jinkirta abun A nan rai take sanin abun da ta gabatar na sharri wacce ta yi wa kanta mummunan abun da bai kamata ba da abun da kuma ta jinkirta na alkhairi ba ta yi ba har lokaci ya ƙure a nan rai take abin Ku kaga waɗannan duka abubuwa ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake faɗi na ahwalul qiyama wato halin tashin alkiyama da halin faruwan abubuwan tashin alkiyama duka waɗannan abubuwa ne da Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su to don haka kaga ya zama wajibi mu mai da hankali mu shirya mu san Allah subhanahu wata'ala yadda zartar ya hukunta haka za a yi za a taru za a tsaya a gabansa kuma zai yi hisabi kuma ranar tana zuwa fahimakawa annas sa'ata atiyatu la raiba fiha wallahi tabbas tashin alkiyama tana nan tafi la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wanda yake kokontonta shike zama yayi ƙarya a duniya da gangan ko ya yaudara a duniya da gangan ko ya ha'inci a duniya da gangan ko ya yi abun da bai kamata ba a duniya da gangan wanda ya wannan shine zai yi amma in ba haka ba Allah subhanahu wata'ala yana sane da duk abun da yake gudana kuma sannan ya san ya ayyana ranar kuma in ta zo dole za ta faru Allah ya samu cika da imani da haka za mu ci gaba da ayoyin da suke gaba a cikin wannan sura suratul takwir ina ga zamu tashi fala uqsimu bil khunnas wannan wasu abubuwa ne da Allah subhanahu wataala yake bayani wanda zamu gani insha Allah ta'ala cikin ayoyi na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم نعم ذي قوة ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين نعم الله سبحانه وتعالى yace fala uqsimu bil khunnas game da tabbacin cewa alqur'ani ya faɗi gaskiya game da tabbacin cewa wallahi za a yi tashin alkiyama game da tabbacin cewa maganar Allah gaskiya ce game da tabbacin cewa alkur'ani ba ƙarya ba ne game da tabbacin cewa abun da Allah ya faɗa a cikin wannan suran da sauran surorin alkur'ani gaskiya ne tabbas ne kuma za su faru to sai Allah ce fala uku bil bilhunan ba buƙatun ma na yi rantsuwa da taurari waɗanda da rana hasken su ke bata ba a ganin saboda hasken rana sun bata Allah ta ba sai na rantse da irin wannan taurari din idan ka duba sama da rana tsaka da wuya ka ga tauraro da wuya ka ga tauraro balle ka ga tana haske so da gaba daya hasken rana ya mamaye to da rana taurari haskensu yana bata hasken taurari yana bata da rana me yasa yake bata da rana hasken taurari yana bata da rana lokacin da hasken rana ya riga ya mamaye saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce fala uqsimu bil khunnas ba sai bana rantse da taurari waɗanda suke ɓoye haskensu suke ɓoye haskensu ma'ana ko haskensu yake ɓuya da rana Allah ce aljawari kunnas su ne aljawar jawari wato taurari waɗanda suke ba da kuma haske da daddare in suna tafiya gan suna motsi kamar suna tafiya da daddare suna ba da haske amma da rana alhunna na farkon na biyun kuma ka uku uqsimu bil khunnas ha wato bishe hasken ya buya shine taurari waɗanda suke hasken suke dishewa ya buya da rana Allah yana ko kuma ka ce kamar Allah subhanahu wata'ala wata wata fassaran suna fassara shi kamar ladin nan kawai ba la'akari da cewa korewa suke yi ba kawai daga ce fala uku simu khunnas bi ma'ana uku simu khunnas ina rantsuwa da taurari waɗanda da rana hasken su yake bishewa kai ke kawai ina rantsuwa da taurari waɗanda hasken su yake bishewa da rana in ji Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana in kalli waɗannan taurarin za a ga cewa eh, Allah da ya rantse da su akwai dalili saboda su ma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah kuma Allah ya rantse da su ne yana so ya gaya maka nan ma wani bayani har yanzu game da alkur'ani da kuma tabbacin tashin alkiyama da ka ce Fana uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da taurari waɗanda suke gudana sannan hasken su ke dishewa hasken su ke dishewa lokacin da da rana aljawaril kunnat wato taurari waɗanda da daddare kuma suke bullowa da haske a jikinsu kaga ce kunnat wato sai amfani da kafin ana waɗanda suke da haske a jikinsu da daddare ga suna cinna haske da daddare Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da wannan taurari wallaili idza at'at Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da wato wallaili idza at'at Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da taurari waɗanda suke a wallahi idan as'as Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da dare idan as'asa lokacin da dare ke fiskantowa ko lokacin da dare ke juya baya wallahi idan as'as Allah wato an fassara shi sa... malamai suna cewa wannan guri yana daga cikin mujmalil qur'an ya zama daga cikin mujmalil qur'an ne saboda ya dau ma'ana sama da daya wanda suke kuma kusan karo da juna shine wallahi idza at'at Allah yana rantsuwa da dare lokacin da daren yake fiskantowa duhun dare yake shigowa shigowan duhun dare abu ne wanda yake akwai al'ajabi a ciki don duk inda mutum yake a duniya sai dai ya gan shi a cikin dare amma baya ganin ga dare nan ya ɗauko jakasa lokacin aikin dare ya yi don haka ga dare nan ya iso gurin aiki ba ganin wannan ba a ganin cewa ga dare nan ya zo wato lokaci ya yi don haka ga dare nan a hanya yana tahowa ko kuma ga dare ya kusan isowa ga shi nan a hanya ɗungurungun sai yana tawa ba a ganin wannan kawai illa abun da mutane suke gani shine kawai su gansu a cikin duhu to wannan shigan duhun da dare yake yi ya mamaye mutane Allah yana rantsuwa da wannan so da wani irin aiki na duk duniya ba wanda ya tsaye shi ko ba wanda ya dakatar da shi a ce kuna cikin wani aiki ba ku gama aikin ba sai ga duhun dare zai shigo ku ce bari ku tare duhun daren kaɗan tukunna sai kun ƙarisa wanda ya sai wannan don haka wallaili idza shi shine Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da dare lokacin da yake fiskantowa lokacin da yake fiskantowa Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da shi dare lokacin da yake fiskantowa abu ne ɗaya fassara idan a as'asa Allah yana rantsuwa da dare lokacin da yake adibara ba aqbala ba wato lokacin da yake juya baya sun yi la'akari da wannan fassarorin ne cewa wallaili idza as'as Allah yana rantsuwa da dare lokacin da yake fiskantowa fassaran farko din saboda Allah ya ce was-subhi idza tanaffas Allah yana rantsuwa da asuba shi ma lokacin da yake fiskantowa ya tanaffas lokacin da yake numfasowa ya zamanto gari ya waye a ga cewa wato gari ya waye haske kawai ya riga ya mamaye mutane shi ma ba tare da an ankara ba to idan ka lura da wayewan gari a ga haske ya yi kama da kishiya kai tsaye ga lokacin da duhun dare ana cikin haske a gaduhu to shi suke fassara shi da cewa Allah yana nufin wallaili idza at'ata Allah yana rantsuwa da dare lokacin da yake fiskantowa don haka sai faɗi nazirinsa mana direct opposite na wannan wato kai a kishiyar sai ce wasu buhi ta nafas wato Allah yana rantsuwa da wayan gari ko asuba ko abu ne wayewan gari idan ta nafasa lokacin da shi ma ya fiskanto ma'ana ya numfaso kaga fiskantowan dare da fiskantowan asuba suka ce wannan su ne Allah ya rantse da su a jere iri ɗaya rantsuwan sai zama iri ɗaya ya rantse da fiskantowan dare ya rantse da fiskantowan asuba amma a ɗaya fassaran wallahi idza asa Allah yana rantsuwa da dare bi ma'ana idza adbara idan daren ya juya baya saboda suka ce ai sai dare ya juya baya ne take sai kuma asuba ta numfasu juyawan dare lokacin da dare ya kauce abin da yake biye da shi shine numfasowar asuba saboda haka suka ce wannan ya nuna wallaili idza as'asa Allah yana rantsuwa da dare lokacin da yake juya baya wasu buhi ma'ana wanda ya tafi akan jera ayyukan kenan a bisa tartibin su domin daga dare ya juya baya ne sai asuba ta numfaso sai a ga gari ya waye to shi zai suka ce ma'ana anan fassaran wallaili idza at'ata shine Allah yana rantsuwa da dare idza at'ata a lokacin da ya juya baya wasubuhi idza tanaffasa sannan yana rantsuwa da safiya ko wayewan gari idza tanaffasa lokacin da gari din yake wayewa ma'ana yake numfasowa wannan duka biyu malamai sun fassara idan idza as'asa bi ma'ana Allah yana rantsuwa da dare lokacin da yake wato fiskantowa ko kuma yake juya baya ma'anan abun dai da ake so a ɗauka na darasi shine ka duba yadda dare yake rufewa ba tare da kowa ya ankara ko ya kawo daren ko ya gayyato shi ba kuma ka duba yadda gari yake wayewa haske ya mamaye ba tare da wani ya gayyato wannan mamayewan hasken ko ya ga yadda yake riba ko kuma yaya abun yake faruwa ya faru ba waɗannan abubuwan gaba ɗayansu babu wanda ya isa ya faɗi yadda suke faruwa ko ya ce ga inda iyakansu yake shi yasa Allah subhanahu ta'ala da kansa yace yubushil laylan nahara ya tsulubuhu hafisan Allah subhanahu wata'ala yace dare shi Allah yakan rufe dare da duhu yakan kuma wato dare sai kaga ya rufe ini da duhu da ana cikin ini ana cikin haske sai ga gaba ɗaya ga dare shi kuma dare sai zo da tifa ta duhu sai ya rufe ini sai zama to ba a ganin haske kuma ya tsulubuhu hasisan za ka ga dare yana bibiyan wato shigan lokacinsa na mamaye ini a daina ganin haske a koma ganin duhu hasisan wato dab dab dab da cikin gaggawa babu ɓata lokaci ko na kwatankwacin ƙasa da sakan guda babu wannan ɓata lokacin da zaran yanzu dare ya kamata a samu kawai daren za a samu duhun ne daga duhun ya zo wucewa kuma gari zai haskaka nan to dole hakan za a samu babu latti babu lokaci tsakanin dare da da ini saboda dare bai iso ba ini ya riga ya tafi don haka a samu wani tsakani wanda ba a san shi ba to ba za a san shi ba kuwa har abada don Allah subhanahu wataala ya ta komai ba abun da yake gudana sai bisa yaddar Allah da kuma yadda Allah ya tsara haka abin ke tafiya automatically yake tafiya kawai babu wadda ya isa ya ce a'a to ai an samu jinkirin shigowan dare sai kuma aka samu bayan da rana ya riga tafi kamar yadda masu shifting suke a wajen aiki ini masu aikin sha biyu sun tashi sha biyu daidai shi kuma ne ya kamata ya zo sha biyu daidai amma bai zo ba sai sha biyu da kwata kaga a wannan tsakanin dole a samu in wancan su riga sun tafi wannan bai riga ya iso ba kaga za a samu gurin ba ma'aikata kenan to ba a taɓa yin haka tsakanin dare da rana a samu gurin ba dare ko gurin ba rana ba saboda dare ya tafi rana bai karisa isowa ba ko kuma dukansu gaba ɗaya su yi latti ko wani abu ba a taɓa yin wannan ba ko kuma ce daren da ana ta jiran sa har bai iso ba amma dai inin bai tashi ya tafi ba yana nan yana jira sai dare ya zo tukunne ya tafi ba ta yin wannan ba a lokacin da mutane ce tsammanin dare su ce har yanzu ga munan a cikin rana saboda dare bai iso ba ana ta jiran sa bai samu ya iso ba yayi latti mashin din sa ya kwaci ko ko motar sa ta kwaci ba a taba yin haka ba ba a taba yin haka ba kuma ba za a yi ba iraki ya nisa insha Allah ta'ala in kaga an yi wannan magana ta baci saboda ba yadda za a yi haka wannan aikin Allah ne sun Allahi labi atkana kulle shi aikin Allah ne wanda Allah ya kware komai sai da ya daidaita shi ya tsara shi ya yi shi bisa ka'ida ko menene sai da Allah ya tsara shi saboda haka sun Allah aikin Allah ne ba wanda ya sai canja ko babu wanda ya sai ga wani abun nan to wannan Allah subhanahu wataala yana rantsu wannan ba wai don wasa ba za mu ji menene jawabul qasam jawabul qasim shine sai Allah ce innahu qawlu rasulin karim innahu lallai ku sani shi alqur'ani din nan qawlu rasulin karim wallahi maganar da wani manzo mai daraja ya taho da ita ne wato Allah ne ya aiko mala'ika jibrilu ya taho da alqur'ani kuma ya kawo shi ko ka ce innahu la qawlu rasulin karim wallahi tabbas wannan magana da ake yi zai tashin alkiyama za ta faru tabbas magana ce wacce take Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo shine mala'ika jibrilu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya masa cewa lallai za a yi tashin alkiyama ko kuma abubuwan can da Allah yake ta cewa idan kaza ya faru idan kaza ya faru a sani cewa bayanai ne na gaskiya kuma wanda suke nuni zuwa ga ɗawainiyan yanayin tashin alkiyama Allah ce shi wani rasulun karim abu na rasulun karim din wadda Allah ya ce innahu hula ƙaulu rasulin karim to wannan manzo mai daraja din shine sai Allah subhanahu wata'ala yake magana kan shine malaika jibril wanda Allah ya dora masa dawainiyan dauko sako ya kai wa annabawansa dukkan manzannin Allah malaika jibril shine yake kai musu sako shine annamus allabi yati rusul shine malaika jibrilu ruhul amin kamar yadda Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin Allah subhanahu ta'ala ce wannan alqur'ani abun ruhul amin mala'ika jibrilu shine ya sauko da wannan alqur'ani nazala bihi ruhul amin ala qalbika Allah subhanahu ta'ala ya sauko da shi a bisa zuciyarka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta yadda ana saukar maka kake haddace shi babu wani abun da yake saura ko ko a ce ka isar da sako ka rage wani babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana isar da sakon Allah tsaye ba tare da rage komai ba daka ala qalbika takuna min munzirin, bi lisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da alqur'ani da harshe na larabci bayyananne na fusha daka alqur'ani haka Allah ya aiko mala'ika jibrilu da shi shine Allah ke sifanta shi zi quwwati mala'ika jibrilu ma'abucin ƙarfi ne ba wanda ya isa ya tare shi ya girkita saƙon Allah ba wanda ya isa ya tare shi ya ɓata saƙon Allah babu wanda ya isa ya tare shi ya janye saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ko ya jefa abun da yake so na saƙon Allah wai don rashin ƙarfi na mala'ika jibrilu don haka zai kuwatin inda zil arshi makin mala'ika jibril da yake zuwa da saƙon alƙur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi mala'ika jibril inda zil arshi a gurin ma'abucin al'arshi shine Allah subhanahu wa ta'ala makin mala'ika jibrilu yana da gurin zama yana da mazauni yana da matsayi yana da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala zaka bi quwwatin 'inda bil makin yana da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da yake da wato alaka da a iso da sakon Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake sa a a samu tangarda domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa amintacce tsayayye mai ƙarfi wanda yake da iko akan komai kuma wanda yake isar da komai inda Allah ya ce ya isar shine mala'ika jibril don haka Allah subhanahu wata'ala yake yin wani don haka Allah ya sifanta shi da waɗannan sifofi zi kuwatin inda arshi makin wato ma'abucin ƙarfi ne sannan mala'ika jibrilu ma'abucin matsayi ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yana da matsayi Allah ya ba shi matsayi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aminta da shi domin shi aminun ne Allah ya ambace shi da haka muta'in samma amin mala'ika jibrilu wato mai tsananin biyayya ne ga dokokin Allah inda Allah ce ya kai sako can yake kaiwa don haka duk bayanan da Allah ya na magana tashin alkiyama ba abubuwa ne na wasa ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗi gaskiya malaika jibril kuma ya isar da amanar da Allah ya tura shi zuwa ga manzanninsa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya isar da sakon Allah zuwa ga al'umma gaba daya kowa ya da, Allah ya da, mala'iku sun da, dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun shaida dukkan salihan bayi muminai ila qiyami sa'a har zuwa ranar tashin alkiyama sun ce da lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah kuma bai rage komai cikin isar da sakon Allah ba haka malaika jibrilu mai waɗannan sifofi mutsa'in sama amin wato mai biyayya ga dokokin Allah sannan wato tsayayye kuma har yanzu wanda ya kai makula wajen aminci wanda ya kai makura wajen aminci shine mala'ika jibrilu Allah subhanahu wataala shi ya wa wannan sako shi Allah ce wa ma sahibukum bi majnun an karanta wannan na an karanta Allah ce wa ma sahibukum bi majnun to ku sani bayanin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da kira da yake yi cewa za a yi tashin alkiyama da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku koma gare shi ku koma ga Allah subhanahu wata'ala ku bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku bi tafarkin Allah subhanahu wata'ala ku yadda da abun da Allah ya ce ku yi ku karba hannu biyu ku aiwatar don ku samu zaman lafiya a duniya ku samu zaman lafiya a lahira ku rike amanar Allah ku daina zama mayaudara ku daina zama makaryata ku daina zama maha'inta ku daina zama makaryata masu karya alkaura ku zamanto mutanen kirki masu riko da addinin Allah ba tare da tsangwaman juna bisa rashin adalci ko zalunci ko ha'inci ko cin amana ko cin dukiyoyin juna ba bisa ka'ida ba cin dukiyoyin juna ba bisa ka'ida ba waɗannan duka abubuwa ne da Allah ya haramta wala ta akulu amwalakum bainakum bil batil kar ku rinka cin dukiyoyin ku tsakanin ku ta hanyar karerai da barna wancan ya cuci wancan wancan ya zalunci wancan kar ku yi wannan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana magana tashin alkiyama da ahwalu tashin alkiyama kuma ta mu tsaya gaban Allah tashin alkiyama za ta zo ba makawa wallahi za ta zo duk wanda yake jin tashin alkiyama yana ganin kamar ta yi nisa ko ya cire tunaninsa daga tunanin tsayuwa a gaban Allah har ya sa yake yin abun da ya ga dama saboda dama da ya samu ko don ya samu dama ta sana'a ko dama ta jari ko dama ta dukiya ko dama ta aiki a gwamnati ko dama ta matsayi a gwamnatance ko dama ta duk abun da mutum ya samu na dama sai amfani da wannan damar wajen zalunci ko ha'inci ko rashin amana ko duk abin da yake Allah ya hana to Allah subhanahu wata'ala zai taro shi kuma zai taro kowa hatta baha'in har dabbobi da kwari da tsuntsaye da komai mun karanta a cikin ayoyin wannan sura cewa Allah subhanahu wata'ala zai taro su gaba daya za a kuma taro mu gaba daya babu wanda ba zai halarci tsayuwa a arasatil kiyama mana dandalin taron ranar tashin alkiyama kowa zai halarta kuma kowa zai ga abun da zai faru ido da ido ba guri ne na wannan ya tare wa wancan wancan baya gani wancan yana ƙasa an take shi na sama ya tare shi ina duk abun da ake kowa yana gani kuma duk bala'in da ake kowa yana sha duk da wani da ake ci kowa da shi za a yi kuma kowa tsirara kuma kowa a tsaye yake kuma kowa idonsa a sama ne ba mai ibta ido ba mai magana da dan uwansa ba mai wani harka sai abin da Allah ya ga dama za a yi don ranan limanil mulku yau ne lillahi alwahidil qahhar waye ke da mulki a yau babu sai ga Allah kadai mulki yake don haka Allah subhanahu wata'ala ya shirya wannan kuma haka za a yi don haka Allah subhanahu wata'ala ke rantsuwa da bayyana matsayin mala'ika jibril da ya isar da sako sannan yake rantsuwa da cewa alkur'ani gaskiya ne yake tabbatar da rantsuwa da cewa tashin alkiyama da aka ji labarinta cikin alƙur'ani a waɗannan ayoyin sura wallahi gaskiya ne shi sa biyo da jawabul qasam bayan ya rantsuwa ana ta hu la qawlu rasulin karim zi quwwatin 'inda zil 'arshi makin muta'in samma amin wa ma sahibukum bi majnun Allah subhanahu wata'ala ya ce abokinku ya ku sahabbai ku sani da ma dukkan sauran mutanen duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ba hauka bace ta taba shi bal isar da sakon Allah yake Allah ne ya zabe shi ya aiko shi duk abin da ya faɗa gaskiya ne wasu ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani idan shamsu kuwirat idan rana ta fito ta yamma aka toshe haskenta wa idan najumun kadarat idan taurari suka tsinke idan abinan wai zan bani suyira idan duwatsu aka tafiyar da suka zama kamar gajimare suna tafiya a sama wai zan isharu uqtila idan mutane suka waɗe suka bar manyan manyan dukiyoyinsu wai idan to da suka ji irin wannan sai suna ga ha wai wannan labarin da yake bayarwa wai haka za a yi wannan anya ma ba ta tattare da shi wai yake cewa wai rana za ta fito ta yamma kuma rana idan ta fito ta yamma za ta fito babu haske a jikinta kawai a ga duniya gaba ɗaya ta yi duhu babu haske rana wai yanzu wa izal biharu sujirat yanzu za a wayi gari akwai ran da za a ce koguna kogi na ruwa a ga ruwa a ga wuta yana balbali a kan ruwa za a yi haka to anya ma ba ma tabuwa bane ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya musu sai wa ma sahibukum bi majnun wallahi ba hauka bane gaskiya yake ga mu ka ta misali idan mutane suka ga mutum ya yi sa'a yana faɗan gaskiya sai su jefe shi da kalmomi waɗanda suke so su jefe shi da shi ko dai don faɗa da wannan gaskiyar da yake faɗa ko kuma don hasada da Allah ya sa shi ne Allah ya ba wa ikon faɗar wannan gaskiya ne ko kuma a don wasu burace-burace na duniya duka kowa da abin da zai sa shi ya zama yana faɗin mummunan magana akan inda ya kamata ya faɗi kyakkyawar magana kowa da dalilin da ya sa yake yin wannan to kowa da dalilinsa Allah subhanahu wataala shi san kowace irin dalilai zai tara mutane to shi yasa suka jeki annabi sallallahu alaihi wasallam da junun Allah ce wa ma sahibukum bi majnun annabi sallallahu alaihi wasallam ina babu maganan hauka tattare da shi shi kuma alqur'ani ba shirme bane an karanta wannan na'am karanta wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al-ghaibi bi dhanin وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم الله سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا ملائكة جبريل بالأفق المبين بالأفق ya gan shi mubin a bayyane ya ga mala'ika jibrilu fi hai'atihil malakiya a sifarsa ta halittarsa ta mala'ika a nan sallallahu da wasallam ya gan shi fil ufuk a cikin ufuk wato sansanin sama Allah subhanahu wataala ya gan shi mala'ika jibrilu Allah ya masa halitta wacce ido ba zai iya ganin sa ba kai dukkan mala'iku ba a ganin su da ido kai tsaye sai ran da mutum zai bar duniya da ko malakul maut da sauran mala'iku in mutum ya gansu ya tabbata cewa ranar ranar barin duniya ya babu maganan jira kuma shi sa mala'ika jibrilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi fi hay'atihi malakiyya a sifansa ta mala'ika mala'ika jibrilu da ana sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana sifanta sifar mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu yana da fuka-fukai a jikinsa yana da fuka-fukai 300 ko a wata riwaya 600 nan gefen na 300 nan gefen 300 ko kuma yana da fuka-fukai idan ka ce ma 300 ko ka ce fuka-fukai 600 kowane fuka-fiki daya idan malaika jibrilu ya bude shi zai tare sama gaba ɗaya ba za a ganta ba za a hango sama ba in yana tsakani idan ya soko ƙasa ya buɗe fuka-fiki ɗaya to zai rufe sama gaba ɗaya bayan Allah ba za su iya hango sama ba saboda faɗin fuka guda ɗaya kawai to irin su ɗan a jikin wannan mala'ika jibrilu kenan sannan mala'ika jibrilu zai iya juya duniya in Allah ya bashi umarni saboda karfin da yake da shi zai iya juya duniya haka sama ya koma ƙasa ƙasa ya koma sama kawai ɗagawa zai kawai ya juya ta yadda za ka ɗaga wani abin ka yi haka haka Mala'ika Jibrilu zai yi wa duniya ba tare da matsala tare da shi to ashe kenan inda mutanen duniya za mu ga malaika Jibrilu mutum ajalinsa ya yi kawai faduwa za a yi mutu saboda tsabar firgita da sauri. to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril fi hay'atihi malakiya ya gan shi a sifarsa ta mala'ika shi yasa mala'ika jibrilu in zai zo da wahayin alqur'ani bai taba zuwa a sifan wani wata halitta ba sai a sifarsa ta mala'ika a haka yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wasallam don me don zai isar masa da saƙo na gaskiya zai isar masa da alqur'ani zai isar masa da maganar Allah subhanahu ta'ala zai isar masa da mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah subhanahu ta'ala don haka Allah subhanahu ta'ala ya bamu ikon imani da alqur'ani ya bamu ikon aiki da alqur'ani ya bamu ikon alqur'ani ya cece mu Allah ya gafarta wa iyayenmu Allah ya gafarta wa kakanninmu Allah ya hada mu da su cikin jannatul firdaus iyayenmu wanda suke raye Allah subhanahu wata'ala ya kara musu karfin gwiwa in mutuwar mu ko tasu ta zo Allah ya daura yawan mu cikin imani zuriyar mu da iyalan mu Allah ya tabbatar da mu bisa shiriya Allah ya kare mu daga fitintunun karshen zamani Allah ya kawo mana saukin rayuwa bala'in da ake ciki Allah ya kawo mana dauki Allah ya yaye mana inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya samu wanye da duniya lafiya Allah ya riko da hannayen shugabannin mu sai abun da zai zama alkhairi a rayuwarmu duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ya ganar da su su bari Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Muhammad. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر wa وآمن روعاتنا اللهم ما قسمت في هذه الأيام المباركة من رحمة ومغفرة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم استر عوراتنا وأمن روآتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عاتب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس وارضى لهم في قبورهم ونور لهم فيه اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك